الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فهذه كلمات مبتكرة في أعمال القلوب التي كانت تسمى المقامات أو الأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء والرجاء له وما يتبع ذلك اقترى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها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 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ne daidai da 20 20 ko shi ya daidai da 20 daidai ga watan biyar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako a masallacin Modibo da ke kofar Kaura a jihar Katsina wajen karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر جمل مال من أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني وندعي ya rasu nawa ga wata a'a ai kuma ya kamata tsara gaba nawa ga wata wancan satin mu kai ko to wani wata amma ai nawa ga wata zulqaida ko ishirin ga watan zulqaida daren litinin hijira takwas. wannan kuma shi ne majalisunmu na biyu a yau za mu fara da karatun wannan littafi wanda aka ba shi suna a tuffatul iraqiyya fil a amalin qalbiyya للدافي لي دغتي لدشكلة الدفن شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية مالا يا فارا بسم الله سمي يكي سوى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ابن تيمية يا أبو إيدا ونن دعاء خطبة الحاجة وتتثبت لك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشوى ابن تيمية أنا يا كاوتا لسيجر وتسيجر gabatarwa bai kawo ta da sigar ta cikakkiya yadda take a cikin hadisan ba domin hadisan ba ta zo da lafazin nashhadu ba sai dai ashhadu duk inda ta zo da lafazin ashhadu wanda shi kansa ibn taymiya din ya faɗi hikimar da yasa take zuwa ta zo da lafazin ashhadu ba ta zo da lafazin nashhadu ba domin ba ka iya wakiltar wani wajen shaidawa babu hujja da gaskiya sai Allah ba ka iya wakiltar wani sai dai kowa ya wakilci kanta shi yasa yake zai zo da lafazin ashhadu ba da lafazin nashhadu ba to amma anan saboda ya kawo ta da siga shi ta gabatarwa kawai kamar mabudi ne kawai ya sanya ta ga littafinsa sannan a wasu nusa ɗin ma wato a wasu kwafi kwafi din ma na littafin babu ita wannan siga a farkonsa an samu ne a cikin wasu daga cikin kwafi kwafi din littafin ce godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa nasta'dihi muna neman shiriyar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya mana tsari daga sharrukan kawukan mu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ko munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda duk Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya fatar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya fatar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika muna shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muna shaidawa cewa muhammadu bawa ne na ubangiji bawa ne na Allah kuma manzo ne dashi sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallama taslima Allah ya ƙara daɗin tsira gare shi da shi da alayen gidansa da sahabbansa ya yi sallama gare su sallama mai yawa sai ya ce amma ba'du bayan wannan fa hadhihi kalimatun هذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان أنا ابن تيمية ينا فدا مكة وأن اللتابي ما يقنسا وتوابين وأن اللتابي ليكي قبام يقنسا شين ابن تيمية يكي بابا أدن قليل sannan kuma yake gaya mana dalilin da ya sa ya rubuta littafin ya ce wannan kalmomi ne takaitattu fa hadhihi kalimatun mukhtasara wannan littafi wasu 'yan kalmomi ne takaitattu fi a'malil qulubi wanda suke da alaƙa da ayyukan zukata allati qad tusamma al maqamat aw al ahwal ayyukan zukata din nan akan kirawo su da al maqamat akan kuma kirawo su da al kamar da zai zo ya bayani wato amma abota abin ɗariƙun sufaye ko bin tasawufi sukan kira wannan ko dai da makam ko da hal ce mutum ya samu hali ko ya samu makami abinda suke nufi da wannan ya samu tsartakar zuciya zuciyarsa ta gyaru ta zama nagartacciya tsartakkiya to wannan mataki na tsarkakar zuciya sukan ba shi wannan suna al-maqam ko al-hal ce mutum ya samu wannan matsayi ko ya samu wannan hali wani yanayi wanda ba shi ne ainihin ya haifar wa da kansa wannan yanayi ba Allah madaukakin sarki shi ya so ya tsinduma shi cikin wannan hali na tsoron Allah da takawa da ainihin fata a wajen ubangiji da tsananin soyayya ga ubangiji da kuma dogaro gare shi to anan an samu da dama daga cikin waɗanda suke bin irin waɗannan tafarki na sufanci sukan fahimci wasu abubuwa da suke da alaka da ayyukan zuciya ba daidai ba kamar misali su fahimci tawakkali ba daidai ba a fahimci misali zama ba tare da ana neman abinci ba ba tare da zuwa kasuwa ba ba tare da wata sana'a ba a ɗauka wannan shine tawakkali kamar yadda wasu daga cikin sufaye suka fahimci haka har ma suke yin magana akan tawakkali suna cewa wanda ya isa matuƙa ga tawakkali shine wanda zai zauna a masallacin unguwarsu ba tare da yana fita kasuwa ba ya zauna kawai ya yi ta ibada ya yi ta da zikiri mutanen unguwa za su ba shi abin da zai ci suka ce wannan ne tawakkali kaga akwai mummunar fahimta da abin da ake nufi da tawakkali tawakkali ba yana nufin mutum ya zauna baya neman abinci ba to waɗannan irin abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyukan zukata su ne ibnu taymiya yake so zai yi magana da magana akan su a wannan littafi domin yayi gyara akan wasu gura wata gurguwar fahimta da ta faru a cikin wata ainihin jama'a kamar su sufaye zai musu gyara akan wasu abubuwa da suke fahimta ba daidai ba a nan za ka ga ya ce kalimatun muktasara kalmomi takaitattu dan zai nuna maka cewa a wannan littafin ibnu taymiya ba yi magana akan dukkanin a'malul qulub ba zukata ko zuciya da Allah madaukakin sarki ya halitta ya sanya ta ita ce jigo a cikin gaban mutum gaba daya idan ta gyaru mutum ya gyaru idan ta lalace mutum ya lalace to akwai ayyuka da dama da suke da alaka da zuciya bayan ayyukan da suke da alaka da sauran gabbai akwai ayyukan da su alaka su da zuciya ne kadai to suna da yawa to anan ibnu taymiya zai zai dauki wasu ne yayi magana akan su ba duka ayyukan da suke da alaka da zuciya zai yi magana akan su ba shi yasa tun daga nan ya fara gaya maka cewa muktasara zai yi abin a takaice domin kada ka zo ka ce ai bai kawo kaza ba bai kawo kaza ba shi ma yana cikin a'malul qulub ya gaya maka a'a abin zai baka shi a takaice zai haskaka maka hanya sauran abubuwa kuma ka binciko da kanka ka karanto da kanka ka yi ilimi da kanka ba wai lalle komai sai ya faɗa maka shi a wannan littafi ba gaba ɗaya kamar yadda bukhari lokacin da ya rubuta littafin sa kaga sai ya sanya masa al-jami'u sahih min al-jami'u sahih al-musnad al-mukhtasar min ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi kaga sai sai al الجامع الصحيح المسند المختصر المختصر إلى nufin تكيتشي ba wai wanda ya ƙunshi dukkanin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama dan gudun kada ka zo ka karanta wani hadisi sahihi baya cikin sahih bukhari ka ce yaya kuma bukhari bai kawo shi ba tare da cewa sahihi ne A bukhari tun a sunan littafin ya fara gaya muku cewa ba wai yana son ya kawo dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane da suka inganta a'a yana so ne ya kawo wani bangare daga ciki shi yasa ce al-muqtasar to shi ma ibnu taymiya irin wannan ne yace anan zai kawo maka wasu ɗan kalmomi ta gaitattu fi a'malil qulubi wanda suke da dangantaka da ayyukan zukata allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal wadanda aka kirawo su maqamat ko a kirawo su ahwal to ana ba su wannan suna wa hiya min usulil iman wa qawaidi kuma waɗannan waɗannan ayyuka na zuciya suna daga cikin usulul iman iman wato jigo jigo na imani suna daga cikin ka'idoji manya manya na addini mithlu mahabbatillahi wa rasulihi kamar san Allah da manzansa wa tawakkuli ala Allah kamar dogaro da Allah wa ikhlasid dini lahu kamar tsantsanta addini ga Allah shi kadai wato ikhlasi wa shukri lahu kamar gode Allah wa sabri ala hukmihi kamar haƙuri bisa ga hukuncin ubangiji wal khawfi minhu kamar tsoro daga ubangiji war raja'i lahu kamar fata kyakkyawan tsammani da ubangiji wa ma yatba'u zalika da abinda duk yayi kama da wannan ce kamar waɗannan abubuwa su ne zan yi magana a kansu a nan yana ka haske akan abin da zai tattauna a kansa a cikin wannan littafi yadda yattaza zalika a man awjaba Allahu haqqahu min ahli al-iman abinda ya hukunta rubuta wannan littafi sashin abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta na haƙƙin wani daga cikin muminai wato ɗaya daga cikin almajiransa shi ya buƙaci ya rubuta wannan littafi shi ya buƙaci ya masa bayani ya yi masa bayani akan waɗannan abubuwa kan Allah da manzansa tawakkali bisa ga ubangiji ikhlasi godiya da sauransu ya nemi ya yi wannan ibnu taymiya ya ga haƙƙinsa ne ya ansa masa ga bukatarsa ya rubuta masa ko ya yi masa shiftar waɗannan kalmomi a takaita an gane ko yace is wastaktabaha wa kullum minna ajlan ya nemi in rubuta masa ni da shi kowanne yana cikin gaggawa wato wannan ya nuna maka lokacin da ibnu taymiya rubuta wannan littafi akwai abubuwa da yawa da suke gabansa shi mutumin wataƙila bako ne yana cikin halin tafiya saboda haka yana gaggawa ya koma garin su kan guzurin da ya zo da shi ya kare an gane ko shi ma ibnu taymiya yana cikin wasu sugulgula don haka akwai abubuwa gabansa da dama ila kamar yadda muka karanta irin rigingimu da yake ta fama da yan bid'a ana neman shi a can za a yi mukabala da shi can za a tsaye shi a ce me yasa yake Allah yana sama ko yake kaza yake kaza kaga abubuwa ne a gaban sa da yawa ta kullum minna ajilan kaga shi ke da ya rubuta wannan littafi a cikin hali na gaggawa sautari malamai sukan yi littafi a cikin wani yanayi na tafiya ko wani yanayi na gaggawa a lokacin da suka zo rubuta mukaddima sukan faɗi haka sai ga yanayin da muka rubuta littafin a ciki dan koda za ka samu kuskure a ciki ko ka samu tuntukan harshe sai kai musu uzuri sun yi shi ne a cikin wani yanayi ko dai na tafiya yanayin tafiya mutum ba ta tare ke da duk abin da ya dauko ba sannan kuma ga abin tunani yana tunanin ya gidansa ya iyalansa ya zai je ya samu inda yake so ya tafiya ya zai yaushe zai bar can da abubuwa da yawa da za su ta gicciyo masa yana halin tafiya saboda haka a cikin irin wannan yanayi zai iya rubuta wani abin ta kuskure lokacin da abin da Ibn Qayyim ya rubuta tafsir Zadul Ma'ad kun dai san littafin Zadul Ma'ad ma gama ga littattafai suna nan mujallati guda biyar to ahalin tafiya ya rubuta su yana cikin tafiya ya rubuta su amma ga sunan sun fi karfin ma a zo a shimfiɗe su a ce za a karantar da jama'a wanda ya dauko zadin ba zai karanta to babu shakka sai dai kawai yi tabin abubuwan a gurguje amma ba wai ya tsaya karantar ba tare da bayani mutane su fahimta saboda littafi ne na mutala'a ba na mudarasa ba littafi ne na aje a leƙa a yi bincike a ciki ba littafi ne na a tashi a gaba ba a ce za a bi shi musamman a karatu irin na abin nan haɗa ko irin wannan da za a haɗa mutane daban-daban wasu masu ilimi wasu wasu ɗalibai wasu ainihin masu gane baki wasu ma ba sa gane baki kaga irin wannan yanayi ba zai yi wa a karanta irin wannan littafin ba to amma duk da haka wannan littafin shi ya rubuta shi ne a halin tafiya a halin tafiya yanzu mutum nawa ne zake halin zama ba zai iya rubuta wannan ba suna nan da yawa dama da tattafai yanzu misali sayyid bukari kuma tafiya bai kafin nan eh, imam bukari bai rubuta shi a guri guda ba a zama a cikin tafiye-tafiyen sai rubuta wasu ma wasu ma hadisan ya rubuta su a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam haka inda ya je ya rubuta in ya sauka ya samu dama ya rubuta wanda duk tana faruwa ainihin ga ga malamai kuma suna bayanin wannan su ce ga halin da yasa suka rubuta littafi to anan kaga ya gaya maka bai wannan littafi ya kunsa ya kunshi amalul qulub abu na biyu ya faɗa maka dalilin rubuta littafin wani daga cikin almajiransa ne ya buƙaci ya rubuta masa dalili na uku ya gaya maka cewa ya rubuta shi cikin gaggawa shi mai buƙatar a yi masa rubutun yana gaggawa shi ma ibn taymiyyah yana gaggawa ya ce wa kullum minna ajlan kowane ɗaya daga cikin mu yana cikin hali na gaggawa wannan ta yanzu littafin a tarafi al-maqsud shine mafi girman littafi a mazhabar al-ahnaf amma ana cewa shi a sai ya rubuta shi a lokacin yana cikin rijiya yana cikin rijiya ya rubuta yake rubuta littafi ya rubuta a zira guga ya je wani azalimin sarki ne ya jefa shi wai kurkuku ne da shi ne malam yake ci gaba da cewa fa aqulu sai ka daga miji sosai na fa aqulu هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه الآسي بترك معمول أو فعل مهذور والمقتصد المعدي للواجبات والتارك للمحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماهية وإما بمسائب مكفرة وإما بغير ذلك وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وقاس وهم السابقون وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي أن كبت نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه wala yace fa aqulu to abinda nake cewa هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين لأن أيك جميعها غباء ينسو dukkanin ayyukan da suke da alaƙa da zuciya waɗanda suna daga cikin shika-shikan imani kamar san Allah kamar san manzon Allah kamar dogaro ga Allah kamar ikhlasi kamar haƙuri bisa ga abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta maka mara daɗi da ire-iren waɗannan dukkaninsu waɗannan abubuwa ne da suke wajibi ga dukkanin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya umarce su da bin abin da ya saukar na shari'a da su ne almukallafina waɗanda Allah ya kallafa musu shari'a wajibi ne su zama suna da waɗannan halaye ittifaqa immatid dini wannan kuma ijma'i ne gaba ɗaya na malaman wannan addini bala ya ce wan nasu fiha ala talati darajat mutane dangane da waɗannan ayyuka sun kasu kashi uku to kashi kashi ne hawa hawa ne gida uku kama hum fi a'malil abdani ala talati darajat kamar yadda mutane suke akan ayyuka na jiki ayyuka na gabbai kamar sallah azumi zakka sadaka ayyukan da da gabbai suke na zahiri nan ma mutane sun kasu gida kashi kashi har kashi uku hawa hawa ne har gida uku zalimin li nafsihi akwai wanda yake zaluntar kansa muqtasidin akwai wanda yake tsakatsaki sadiqin bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa wanda yayi fice cikin aikin alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarta wannan a cikin alqur'anin sa ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات bi الله zalika huwa al-fadl Allah maɗaukacin sarki yace sannan muka gadar da littafin ga waɗanda muka zaba daga cikin bayanmu. malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama al'ummar da suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gadan musu da littafi shine alqur'ani fa minhum zalimun li nafsihi to daga cikin waɗannan da Allah ya zaɓa cikin bayansa ya gadar musu da littafinsa akwai wanda yake zalimin li nafsihi mai zalintar kansa wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsakiya. wa minhum sabiqun bil khairat daga cikinsu akwai wanda yake fice yake tsere wajen aikin alkhairi bi iznillahi da iznin Allah zalika huwa al-fadlul kabir wannan shine falala wacce take mai girma waɗannan dukkanin su ɗan aljanna ne jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim ubangiji yayi alkawarin zai shigar da su gaba ɗaya aljanna duk da cewa mataki uku ne akwai wanda yake zalimun li nafsihi akwai muftasidun akwai sabiqun bil khairat waɗannan matakai gaba ɗaya ko waɗannan kasa-kashe guda ɗaya guda uku duk suna cikin allazina tsafaina min ibadina suna cikin waɗanda Allah ya zaba suna daga cikin zababbu ibnu taymiya yake cewa fa zalimu li nafsihi wanda yake mai zaluntar kansa shine al'asi bi tarki Murin aw fi'li mahdhur wanda yake saba wa Allah ta wajen barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko ta wajen aikata abin da Allah ya hana wato mumini ne amma yana saba wa Allah mumini ne amma bai saban Allah wannan shine az-zalimu li nafsihi wani lokaci zai bar wani abin da Allah ya wajabta masa wani lokaci zai aikata abin da Allah ya haramta masa amma kuma tushen imani bai rabu da zuciyarsa ba yana nan a matsayinsa na mumini to wannan shi ne az-zalimu li nafsihi al-muqtasid tsakatsakiya kuma shi ne al-mu'addi lil wajibati wa tariki lil muharramat wanda yake mai bayar da wajabban da suke kansa abinda Allah ya wajabta masa za ka ga yana yi abubuwan da Allah ya haramta masa kuma za ka ga yana bari wannan shi ne al-muqtasid shi dai mai kara da nafin ba amma kuma bai kasa wajen aikata wajibai da aka dora masa ba bai kuma zame ya fada cikin abubuwan da Allah ya haramta masa ba wanda kuma yake al sabiqu bil khairati shine al-mutaqarribu bima yaqdiru alayhi min wajibin wa mustahab bayan ya aikata abin da yake wajibi bayan ya bar abin da yake haram kuma yana kokarin ya ga ya aikata wani abin da zai iya na mustahabi bayan wajibi kuma yana kokarin aikata nafil filu za ka same shi yana ta ɗau'i za ka same shi yana azumin alhamis da litinin da ayyamun misali za ka same shi da nafil filu da kiyamun laili za ka same shi yana yin sadaka bayan abin da yake fitarwa daga dukiyarsa na nazarta. wannan shine as-sabiqu bil khairati bi idnillah waɗannan dukkaninsu suna ƙarƙashin allazina safaina min ibadi dukkaninsu suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah madaukakin sarki ya gadar musu da littafi istifa'ullahi ubangiji ya zaɓi mutane ya sanya su cikin wannan layi ya ba su littafi wannan zaɓi na shi baya hada a cikin su a sabu azzalimu li nafsi a sabu mai zaluntar kansa dan wasu za su ja da wannan sai ya za a yi yana azzalimu li nafsihi kuma ya zama daga cikin almustafai waɗanda aka zaɓa ya zaɓaɓɓe kuma zai zama azzalimu li nafsihi wannan ba wani abu bane a samu wanda yake zaɓaɓɓe kuma azzalimu li nafsi domin zulmun nafsi wannan da wuya ne ka raba dan adam da zaluntar kansa zaluntar kan nan hawa hawa ne akwai wanda zaluncinsa ya fitar da shi ma kwata-kwata daga da'irar al'umma ta musulmi gaba daya. zaluncinsa ya yi nisa don ya kai ga shirka shirka ba zalunci ba ce inda shirka la zulmun azim wanda zaluncinsa ya kai ga shirka da hada Allah da wani wanda zaluncinsa ya yi girma ya fitar da shi daga da'irar musulmi an gane ko ko zalunci sai ya kai shi ga ta'tilul lahi subhanahu wa ta'ala ta'tilur rabb yake babu Allah ma kwata kwata ko zalincin sa ya kai shi ga cewa kowa Allah ne komai Allah ne kaga wannan zalincin sa ya fitar da shi daga da'ira ta musulmi akwai kuma wanda zalincin sa bai kai haka ba zalincin sa na aikata kaba'ira ne yana aikata manya manyan laifuffuka akwai kuma wanda zalincin sa zalunci ne na tafsiri gazawa wajen yin wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya neme shi ko kuma zai yi su amma ba zai cika su yadda ake bukata ba wannan zalunci ne ko kuma a'a mutum ya ji cewa irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata babu shakka wannan ni'imar tana buƙatar wato a wajensa a samu yawan aikata ibada da ƙoƙarin kaucewa duk abin da yake zai ja masa Allah amma idan da cewa yana kasawa a wannan janibin shi ba zalunci dan dan adam baya rabuwa da zalunci lokacin da sayyidina abubakar sayyidina abubakar siddiqi ne a cikin wani al'umma ba siddiqi bane siddiqi amma lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wace addu'a ya kamata ya rika yi ne manzo Allah ya ce ya faɗa قل اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني innaka antal ghafurur rahim ka duba siddiqi ne da yace wace addu'a ya kamata ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika Allah sai ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira idan siddiqi an ce ya rika fadar haka ce ya ubangiji na zalunci kaina zalunci da yawa ina kuma ga wani gama gari ina ga wasu irin mu daga babu shakka kullum a cike muke da zalunci sai sa lokacin da ayar nan ta sauka ayar nan da take cewa fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun lokacin da wannan ayar ta sauka take bayanin cewa waɗanda za su samu amnu masu samun zaman lafiya a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne za su samu amnu sahabbai hankalin su ya tashi suka je gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har da sayyidina Abubakar a cikin su suka ce ya rasulullahi ga abinda Allah ya saukar wannan ayar ba mun ga cewa idan dai ayar nan yadda muka fahimce ta haka take to babu wanda zai kai labari na gobe kiyama fa ayyuna lam yadlim nafsahu ya rasulullah cikin mu waye bai zalunci kansa ba ku duba magana da sahabban suke yi fa ayyuna lam yadlim nafsahu kasa shi kenan babu wanda zai kubuta daga zalunci sai waye daga cikin mu bai zalunci kansa ba manzo Allah ce musu kwantar da hankalinku ba abinda ayat take nufi abinda kuka fahimta haka ayat take nufi ba ba ya nufin zalunci irin wannan ba nufin shirka ba ku ji maganar bawan Allah na kwarai ba ya bani ya ya bani la tushrik billah inna shirka la zulmun azim la zulmun azim saboda haka anan ana nufin shirka babban zalunci shi yasa ma yazo da nakira الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم wannan nakira din ta ta'zim nakira ce lil ta'zim ai lam yalbisu imanahum bi dhulmin azim ba su ta kuɗa imanin su da babban zalunci ba wanda shi ne shirka inda shirka da zulmun azim wal kafiruna hum adh-dhalimun kafirai sune cikakkun azzalimai ne azzalimai na hakika su ne azzalimai waɗanda suke zaluncin su yayi girma za mu ga a cikin annabawa har cikin annabawa sukan samu kansu a cikin wannan yanayi annabi adam alaihi salam me ta addu'a yayi lokacin da ya ci wannan itaciya da Allah ya haramta masa me yace qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi yunus alaihi salam wata addu'a yayi ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس عليه السلام nabi Musa alaihi salam lokacin da ya daki wannan ainihin kifi ya mutu me yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la inni zalamtu nafsi ta ubangiji na zalunci kaina ka duba ta annabawa akan samu wani lokaci su samu kansu cikin irin wannan wannan bai fitar da su daga cikin almustafai ba daga cikin zababbu saboda haka kasancewar an ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أنت أن قادت للتافي قوة لمك زابا أتكاو الظالم لنفسه وأن بايا nuna cewa a cikin wato abin nan baya nuna cewa azzalimu da nafsihi baya ciki wasu sun yi kokarin su tawilin ayar kamar mu'tazilawa waɗanda su a gurin su babu maganar a shiga wuta a fita in aka shiga an shiga kawai babu ranar fitowa su a gurin su wannan ayar ai kaga za ta zama musu cika tunda azalimu nafsihi karshe Allah ce jannatu adni tadkhuluna to ya kuma azalimu nafsihi kuma ko kun ce ba zai shiga aljanna ba da kuma Allah ce jannatu adni tadkhuluna suka ce a ai ku ne da ba ku fahimci ayar ba ai da Allah ce thumma awratna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina fa minhum wannan da damiri hum din yana komawa zuwa ga ibadina ba alladhi nastafaina ba kun ga yadda suka yi kwana ko ta ce ai wannan lamiri yana komawa zuwa ga bayi bayan ba wai zababbun ba a cikin bayi akwai wannan amma masu shiga aljanna din su ne as-sabiqu bil khairati bi idnillahi kawai jannatu adni yadkhulunaha yadkhulunaha man yadkhulaha as-sabiqu bil khairati da az-zalimu li nafsihi da al-muqtasidu dubban mutaj wato a bisa mizanin mu'tazilawa su ma fa ba za su tafi aljanna ba dan dole ne a samu azalibul ladzi a cikin su dole ne to suna ta ainihin kokarin takura ra'amar ubangiji da zama ta kunshi dan wasu mutane wanda suke kada a nan malamai suna tattaunawa me yasa aka fara da azalibul ladzi sannan muktasid aka kawo asabiqu bil khairati daga karshe da kila in kai ne za ka yi bayanin mukabi ka fara ka fara da babba sannan ka yi aka fara da azzalim sannan aka zo aka kare da sabiq bil khairat wasu ka ce an fara da azzalimu li nafsihi dan kada a jefa masa ya asu ya ji cewa ya ɗeba kauna daga rahmar ubangiji aka fara fadar sama ya ji cewa a ah, ai ubangiji zai karbe shi idan ya tuba Allah zai yafe masa sai aka fara da shi an gane shi kuma as bil khairat sai aka kai shi karshe dan kada ya ga cewa yana tserewa a cikin aikin alkhairi kullum shi ne a gaba wannan ya ruɗe shi ya san cewa ba wannan gabdakatar ne na ubangiji ubangiji shi ya bashi wannan shi yasa Allah ya ce bi lillahi sai ma ya san cewa ba wai kazar kazar din sa bane yasa shi ya zama ya fi kowa a a tawfiki ne na ubangiji haka wancan an gabatar da shi an fara faɗansa dan a sa masa wani abu na fatan rahama ta ubangiji kada ya daina kauna wannan kuma an jinkirta faɗansa don a da kusan masa wani rudu da jiji da take an gane ko wannan wani abu ne da wasu daga cikin ainihin malamai suka faɗa wasu kuma suka ce an fara faɗan azzalimu li nafsi domin su suka fi yawa da li anfusihim su suka fi yawa a cikin al'umma sannan masu biye musu a yawa al-muqtarrid waɗannan in ka kwatanta su da da li anfusihim sai ka su ne kaɗan sannan kuma aqallu min al-qalil su ne as-sabiqu bil khairat bi idnillah saboda haka an fara faɗan mafiya yawa sai mai masu bin su a yawa sai kuma aka faɗi waɗanda su suka fi karanci malamai dai sun yi ta magana akan hikimar da ta sa aka ainihin kawo wasu kuma suka ce a'a az-zalimu li nafsihi an kawo shi a farko sannan aka kawo al-muqtasid sannan aka kawo as-sabiqu lil khairati bi iznillah domin abinda za a yi magana na aljanna ya shiga aljanna ya zama ya fi kusa da as-sabiqu lil khairat kun ga ai ya fi kusa da maganar aljanna سابقوا للخيرات باذن الله ذلك هو فضل كبير جنات عدن يدخلونها كاغا wanda zai fara بسن شيني a gaba gaba shine wa sabiqu bil khairat wa zai biyo bayan al muktasib wa da karshe al zalimu lil cikin wato sama a wannan marar ba mutum ko azalimu ne nasu din bai sabu yadda abubuwa suka lalace ana ta yin ridda domin a yanzu ridda ake yi jama'iyya ridda jama'iyya ba wai ɗaiɗaiku ba jama'a jama'a haka ake ridda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin cewa a ƙarshen zamani mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kashi yana da yamma kafiri kafin gari ya waye yana mumini kafin gari ya waye ya zama kashi haka Allah ya rike imanin mutum ya mutu bisa tauhidi da aqida mai kyau shi kansa wato ba karaman rahama bace ba karaman nasara bace ka zama azalibu da nan ma cikin ahli sunna ai ba karaman rahama bace mutum ya hada shirka da azalibu da ai kaga babban domin kamar da muka ce zalunci kaga hawa hawa ne ai hawa hawa ne to ai kokari a zama daga cikin asabi kulil khairat da abin mai wahala in ba a samu nan ba a zama al-muqtasid ba na ce ako ba zama cikin ko da almuqtasiduna na to shine ibn taymiya yake cewa fa talibu li nafsihi al'ati bi tarki ma'murin aw fi'li ma'zur wanda yake tabawa Allah ta hanyar aikata abinda barin abinda Allah ya umarni da shi ko aikata abinda Allah ya hana wal muqtasidu shi kuma tsaka tsakiya al mu'addi lil wajibati wanda yake aikata dukkan wajibin da yake kansa wa tariki lil muharramati yake barin abubuwan da aka haramta masa amma ba za ka same shi ba kuma wajen aikata lafil kulu والسابق بالخيرات wanda yake tsere wajen aikata alkhairi kuma almutaqarribu bima yaqdiru alayhi min wajibin wa mustahab shine wanda yake kusantar ubangiji da abin da duk yake iyawa na aikin wajibi ko aikin mustahabbi والتارك المحرم والمكروه shine yake barin haramun yake barin makaruhi ابن تيمية وإن كان كل من المقتصد والثابت قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك ابن تيمية ضد شيوة كل من المقتصد والثابت هو لديه daga cikin al-muqtasid din da as-sabiq din an daina maganar as-salim shi kansa wanda aka ce al-muqtasid tsakatsakiya ko asabik wanda yi fice yi tsere kad takunu lahu dhunubun zai yi zan yana da zunubai zai yi ya zama yana da zunubi dan mutum ya zama asabiqu lil khairati ba shi ke nuna ya zama ma'sumi ba kamar da muka ce idan daraja ta siddiqiyya irin ta sayyidina abubakar ba ta sa sun zama ma'sumai ba Allah ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna lahum ma yasha'una inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم الله ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فدوبا وبنجد يتي والذي جاء بالصدق وصدق به هذا وانا شيني مقامي نفس الديكية wanda ya zo da gaskiya sannan kuma ya gaskata da shi wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallama saddaqa bihi wasu suka ce kamar sayyidina abubakar wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar da ya zo da ita ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbi suna samun abin da duk suke so a gurin ubangiji falalar ubangiji a buɗe take sai abin da suka zaba zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon waɗanda suke masu ihsani bayan Allah ya ce su ne almuttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke samun sakamako na abin da suka ga dama a wurin Ubangiji ranar gobe kiyama. Sai ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu. Li yukaffira Allahu anhum dan Allah ya kankare musu mafi munin aikin da suka yi. Kaga shi cikin ayyukan su akwai asayya. Duk daga matsayin da suka samu, ja abi siddi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim. Sai kuma Allah ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu. Kaga shi akwai sayyi'at a cikin ayyukan siddiƙai ma to haka nan zamu ga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayza wal 'afina an nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ka duba ubangiji da yake ku yi gaggawa zuwa ga aikata ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da aljannar da fadinta fadin mai da kasa waɗanda za su yi wannan gaggawa kaga su ne as-sabiquna su ne masu tsere tisari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin an tanade ta ga masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce kamar yadda waccan ayar ta ce والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون يلا كيف انت المتقون الذين ينفقون في سبيل الراي ما تشير ولوك تشند في سكين يلوا وقت الراي ولوك تشند تستجد على لي بايع على السير والكاذبين الغيظ ما سو ما سو هدي يفشي والعافين عن الناس ما سو يافي ومثال والله يحب المحسنين الله ينا كما تشوف تاوا sai Allah ya kuma sifanta su bayan ya faɗi ayyukansu na ƙwarai da ci gaban su ce walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu aw aw zalamu anfusahum zakarullah wanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi Allah ya gafarta musu su. wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubi ba Allah ba wa lam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun ba za su doge akan aikin su da suke na kuskure ba alhalin sun san kuskure ne kaga Allah ya sifanta su da cewa su ne masu tsoron Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke za su samu aljanna ardu has samawati wal ard wanda wa'idda bil muttaqina Ya ce su ne masu tsoron Allah amma duk da haka kuma sai ya ce sukan aikata laifi amma ba ta dogewa a laifinsu an gane ko ashe kenan zai yiwu ya zama na sun yi wani abu na gazawa a matsayinsu na na mutane na 'yan adam da Allah maɗaukakin sarki bai ba su isma ba wannan abin da za su yi na zunubi tumha anhu bi tauba in bi tauba a share musu su ko dai ta hanyar su tuba ya ubangiji mun tuba a yafe mana wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana san masu tuba yana san al-mutatahhirin waɗanda suke masu ainihin tsarki wa imma bi hasanatin mahiya ko kuma Allah ya share musu zunubansu ta hanyar ayyuka da suka yi manya-manya na kirki suna da ayyukan alkhairi yawa wanda idan laifinsu dan kaɗan ne yana faɗowa sai ya lime ya nufi ya ɓace a cikin tekun ayyukansu na kwarai don haka ayyukansu na kwarai suna shanye su haɗe dukkan wasu ayyuka da za su yi wanda ba daidai ba idan balaga al-ma'u kullatayn la yahmilu al-khabath ruwa ya kai kula biyu ai ba ya daukan najasa to haka suke to ayyukansu na kwarai suna da yawa ko da za su yi wani abu ba daidai ba sai ya bace a cikin ayyukansu na kwarai shi yasa lokacin da Hafiz ibn Abi Balta ya rubuta takarda yana sanar da Qurayshawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yake shi wannan babban laifi ne Nabi ya boye abu wani ya rubuta yana gaya wa makiya cewa gashi abin da Annabi zai hukuncin wannan abu ci kisa ne domin hukuncin jasusiya ce shi yasa sai da Umar ya tashi lokacin da aka gano yayi wannan yace da'ni azrik unuka hadal hadal munafiq kyale ne in bigi wuyayen wannan munafiki rabin tare da tsinke masa kai sai ce ah, ah, a nan sallar sai ce a umar ayi hakuri da Allah Allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum kayu Allah ya baka san Allah ya yi kaye ga mutanen badar ba ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta mu wato laifin da yayi eh? sai ya fado makfura eh yana fadowa sai fado a gafarci menene ya sa laifin nasa ya zama ya kau wannan aikin da ya yi babba shi yasa lokacin da da sayyidna Usman ya sayi wannan rijiya wacce wacce musulmi suka ringa shan ruwa a cikin ta a Madina a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra Usman ma amila ba'd daga yau babu abin da zai cutar da Usman abin da zai aikata daga yau shi kenan duk ma mai zai yi ba zai cuce shi ma'ana aikin da yi babban wa idza al habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i kana da masoyi lokacin da zai yi maka laifi kwaya daya to sai ka dubi kyawawan halayensa da ɗabi'unsa waɗannan kyawawan halayen sai su yi ta neman masa afuwa ta neman masa gafara ko a ranar gobe kiyama ubangiji ai awo zai yi فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون da laifi sai ya tafi aljanna wanda kuma ayyukansa na lada suka yi ta kayo ta zama na ayyukan a banza su suka nauyaya a cikin mizanin sa waɗannan su ne suka yi asarar kawo kansu saboda haka ta ayyo mutum ya zama yana da alhasanatul mahiya shi ka a kullum ta'amulin ka dan da dan uwanka ka gina shi akan wannan mizani kada kana zaune da mutum ya kyautata maka sau sau ɗari ran da ya maka abu da guda ɗaya ba ba daidai ba Ka yi baran baran da shi ka zazzage shi ka gaya masa kalma shi a banza ci wallahi yadda muke da kai za ka yi haka ba yadda muke da kai banza ta za ka yi haka ba daga ran nan ku ba ta bai kamata ba sai ka duba a baya kuma me ya yi maka na alkhairi waɗannan abubuwa sai su cece shi wannan shine ta'amuli mai kyau amma idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba zai maka kuskure ba har abada ko ba wanda zaka zauna da shi a duniya har abada ka ce zaka sha kullun kai ruwan da zaka sha garai garai yake babu wani dan tsakuwa ko wani dan haki a ciki to zaka zaka mutu ka da ishi ruwa musamman kana Najeriya to shi yasa ce in ma bi hasanatin mahiya wa in ma bi masa'iba mukaffira ko kuma Allah ya jarrabe mutum da wasu masifu daban-daban waɗanda za su zama masa kafara Allah na kankare zunubin bawa ta hanyar sa da wani bala'i ya fada cikin wata rashin lafiya wannan rashin lafiya ta zama masa ƙaho ta ainihin zaman masa tsarki ta wanke shi daga laifuka yana laifuka sai Allah ɗora masa wata cuta ya kwana da kwanaki wata da watanni yana ta zazzabi yana malaria wannan sai ta kakkaɓe masa matuƙar momini ne har ne ko zai shekara dubu ba lafiya ba ba wani abin da za a amma mumini rashin lafiya ta awa ɗaya ubangiji yana kakkabe masa ainihin ainihin laifuffukan sai ta yi Allah ya jarrabe shi da wani abin da zai zama kafara ce gare shi in ma da gairi zalika ko da wata hanyar ba wannan ba ya samu ceto a ranar gobe kiyama annabawa su cece shi ko bayan Allah su cece shi saboda haka kaga ashe kenan ba kawai dan mutum ya aikata laifi ba za ka yanke masa hukunci cewa kawai wuta zai je wale dan da kawai wuta zai je wannan ko taya ko ba taya a ta yiwu ya zama ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba a yanke wa mutum musulmi wanda bai fita daga musulunci ba ba a yanke masa shiga wuta ko me zai yi na kaba'ira sai dai a bar shi tahta mashi'a karkashin mashi'a ta ubangiji in sha azabahu wa in sha afa'a Allah ya so ya kama shi da laifi Allah so kuma ya yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa yaqdiru ma duna zalika yace liman yasha ta haka ake ta tahta al-mashi'a da kaga maganar mu'tazila da maganar khawarij masu cewa kawai wuta zai je babu maganar kowa fitowa ya saba wa yaqdiru ma duna zalika liman yasha maganar murji'a waɗanda suke cewa duk zunubin sa matukar yana da imanin zunubin sa ba zai cuce shi ba shi ma ya saba wa yaqdiru ma duna zalika liman yasha domin kalmar liman yasha tana nuna cewa ubangiji zai iya zabar wasu ya kona su zai iya zabar wasu ya yafe musu an gane ko Allah ta uh, ibn Taymiyyah ce wa kullum min as-sinfayn al-muqtasidin wa as-sabiqin min awliya'illah sinfi din nan guda biyu duka sura az-zalimu li nafsihi al-muqtasid da as-sabiqu bil khairat dukkanin su waliyan Allah dukkaninsu suna daga cikin waliyan Allah wa inna awliya Allah hum alladhina zakarahum Allah fi kitabihi bi qawlihi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara inna awliya Allah lalle waɗanda suke waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su kan abin da za su je su ishe wajen ubangiji wala hum yahzanuna ko ba ta bakin cikin abin da suka bari a duniya الذين amanu sune waɗanda da suka yi وكانوا يتقون ستة تنشي kasance masu takawa imani da تشي tace تولي ta wali imani da دكا din dukkan wani mumini mai tsoron Allah yayi yayi tarayya a cikin ta illa iyaka hawa hawa ne al wani ya fi wani amma dukkaninsu su sun yi imani sun yi tarayya a cikin imani sun yi tarayya a cikin takawa fa haddu awliya illahi in aka ce kai bayanin me ake nufi da waliyan Allah abinda ake nufi da waliyan Allah humul mu'minuna al-muttaqun wannan shine abinda ake nufi da waliyan Allah kamar yadda alqur'ani ya faɗa dukkan wani abu da za a faɗa dangane da waliyan Allah ba wannan ba to kawai tatsuniya ce in dai ba wannan aka faɗa ba dukkan wani abu da za a faɗa a ce wannan shi ne sifar waliyan Allah ba wannan da da Allah ya faɗa ba to duniya yake shi Allah din ba shi ake jingina waliyan zuwa gare shi ba a ce waliyan Allah to Allah ya ce waliyai na ga sunan kaga ashe duk waɗanda aka jigo ka ce za ka sa su cikin waliyan Allah in dai ba su shiga cikin wanda yake su ne waliyan nasa ba to ba su shiga ba duk yadda ka so ba za su shiga ba duk irin san da za ka yi musu wannan ba zai sa su shiga cikin waliyan Allah Ba ka waliyan Allah dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah wali kalma mai sauki amma ka ji ana cewa a ce wane ne wali a ce maka a ai wali sanin wali ya fi sanin Allah wahala ma'rifatul wali ya aq'abu min ma'rifatillah kai da cikin jawahirul ma'ani wai sanin wali sanin wali ya fi sanin Allah Allah za ka kai shi zan sauki amma wali sai ka wahala shi yasa wasu kawai sai su zo su nuna wani kabari su ce an ce da ban wali ne zai gano wannan kabarin to shi tunda ya gano shi kaga shi wali kaga kenan ba wanda zai gano ana ce sai sai wali an ta samu wannan kawai mutum sai ana tafiya da shi sai ya tsogo na wani goyo ta rusa kuka me yasa shi kuka ce da ban an faɗa masa cewa akwai wali wani a guri kaza a garin nan abin ne amma ba wanda zai gano su ce waliyi dan uwansa kawai ga shi Allah ya nuna masa kaga shi ya nada kanta kaga in haka ake gane wali kaga a dole wali wali yayi wuya tunda kaga dai kai ba za ka yi ba kana ahli sunna sannan abu a sanya wasu sharuɗa na waje taka a ce waliyan nan akwai abdadu akwai nujaba'u akwai autadu akwai akwai abin da babu akwai gauti akwai waye haka a raba su wato gida-gida kuma kowanne a sa musu membership din a sa shi cikin wani adadi a ce al'abdalu guda arba'in kaga sun wuce arba'in sai dai ka haƙura ba za ka samu shiga ba in ya kammala arba'in a ce al'abdu jaba'u su saba'in kaga in adadi ya kammala <laughs> dole ka haƙura ba za ka shiga ciki ba a ce al'autadu guda hudu ne turaka ne na duniya ɗaya rike bangon gabas ɗaya bangon yamma ɗaya bangon kudu ɗaya bangon arewa a ce algautu guda ɗaya ne shi a kowane zamani kwaya ɗaya ake yi shi baya ba a masa shirka shi kuma dukkan abin da yake gudana a duniya ta hannunsa yake biyowa wato duk bajet da ubangiji zai yi to ta ofishinsa zai biyo shi zai rarraba subhanallah to kaga irin a zo a ce kuma a shekara akwai diwani wato majalisa da suke haduwa inda za su tattauna kamar tare ƴan majalisa za a tattauna bil da bil bil da gausu zai zai kawo a nada wasu sababbi idan wasu sun mutu a nada sababbi kaga da ina aka faɗi wannan alqur'ani a ce waɗannan su ne wani alqur'ani inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu har a zo a ce akwai ranar da za a rufe walittaka akwai khatamul auliya har a zo ana rigima akan wannan matsayin wani ya ce shine wani ya ce bai yadda ba shine a zo ana kai ibnu arabi ya ce shine wasu suka zo suna girmama ibnu arabi kuma suna son bukama suna ce masa shekul akbar kuma suna son bukama sai suka ce shi wani bangare ya rufe akwai rufewar ta gama gari akwai kuma rufewar ta musamman to shi ta gama gari yesu suka yi ta musamman wani an littafi ya akan haka saboda haka kaga wani wannan mukamin ina aka samu shi ina aka samu wani qatamul awliya kamar suna gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wa annabi kishi suna ce qatamul nabiyina to su ma akwai qatamul awliya har ma su kan fi so su fifita qatamul awliya akan qatamul anbiya so a fifita shi akan wannan kamar da al-hakimu tirmidhi ba tirmidhi bai littafin sunan ba wani ne wanda suka yi tarayya a gari guda wanda ya fara rubuta ya fara fito da wannan bid'a ta khasmul wilaya ya rubuta wani littafin khasmul wilaya a ciki ya ma fifita an wani taka akan annabci malaman garin suka yi ta akan suka ce yayi ridda kuma shari'ar musulunci ake kaga sai an kashe sai zai to wannan bid'a da ya fito ta khasmul wilaya ita ce wasu suka dauke ta suka yi mata kwaskwari ma suka sa rigar ta ko kuma shine aka zo aka yi ta rikici daga baya wanda yake shine wanda yake shine kaga duk wannan babu shi a'a in akwai khatamul awliya wanda ibnu taymiya yake cewa akhiru akhiru mu'minin taqiyyin ala wajhi al mu'mini mai tsoron Allah na ƙarshe da zai rayu a doran kasa shine wali na ƙarshe. wanda daga shi sai shikenan babu sauran mu'mini a duniya to wannan shine khatamul awliya bala yake fa haddu awliya illahi humul mu'minuna al-muttaqun ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصد وخاص وهم السابقون su waɗannan waliyai akwai waliyai wanda yake walittaka wanda take kowane mumini yana cikinta kowane mumini mai tsoron Allah yana cikinta akwai kuma walittaka ta musamman ita ce walittaka ta asabi sabiquna bil khairati bi idnillah waɗanda suke tsere wajen aikin alkhairi wannan walittaka su ta musamman ce wa in kana sabiquna to ku su kansu sabi as-sabiquna din masu tsere cikin aikin alkhairi din su kansu su ma hawa hawa ne ala darajati kal anbiya'i kamar annabawa kaga matsayin annabawa suna cikin as ko bil khairat matsayin su ya fi matsayin waɗanda ba annabawa ba ya fi matsayin siddiqai kuma matsayin annabawan su kansu hawa hawa ne tilka rusul fadalla ba'dahum ala ba'd wasu annabawan sun fi wasu kaga a cikin sabiquna din ma maratib ne hawa hawa ne wasu siddiqina da siddiqai a cikin siddiqan ma hawa hawa ne siddiqiyar abubakar ba ɗaya take da siddiqiyar aisha ba sai na abubakar shine mutum na farko bayan annabawa da manzanni shine mutum na farko duk wani wanda zai samu matsayin siddiqiya a cikin wannan al'umma to bayan da abubakar ba zai taka mataki irin na da abubakar ba wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna an gane ko sauraka a cikin siddiqan ma hawa hawa sannan a zo akwai ashuhada a cikin shuhada din ma hawa hawa ne sannan as-salihun su ma a cikin su hawa hawa wa qad zakara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama al-ismaini fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi za mu kwana anan insha Allah sati mai zuwa za mu shiga cikin wannan hadisi domin ƙarin bayani a cikinsa duk da min taɓa ta kansa a cikin alwasiyatul kubra amma watakila wasu manta abin da muka faɗa za mu maimaita gwargwadon iko Allah mu da sarki ya mu dace ba mu ganna fitar sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi rage mala adam gyara ya kamata ya faɗi me ya faru ba wai sun kasa biya ba ne ka gaya musu cewa abin da da suke bayarwa ana sawa an ninninka musu abin an ce su sun bar an ninka musu ya kai wajen yanzu miliyan ɗaya da wani abu haka kamar ana kora da hali ka gaya mu mutane mana me ya faru mala adam da wannan hadisin man allaka tamimatan faqad ashrak da kuma hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wanda baiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan fadiya ahadukum fi nawmi a'udhu bi kalimati an-nawmi فليقل أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده shayatin wa an وأن fa innaha la تضره وكان ابن وكان ابن عمرو يعلمها من بلغ منهم من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك وعلقها في عنقه رواه اصحاب السنن. حديث نفرقو ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta wanda ya rataye laya to hakika yayi shirka abinda malamai suke cewa wanda ya rataye laya ya faɗa cikin shirka duk da cewa suna fassara ta da ashirkul asghar sai idan ya kudurce cewa layan nan tana matsayi irin na ubangiji wajen bashi kariya wannan zai fada cikin ashirkul akbar sannan laya iri iri ce akwai layar da ta kasance an yi ta da sunan ubangiji kamar alkur'ani ko kuma wacce ta kasance an yi ta wanda ba ba da sunan ubangiji ba an yi ta da surkulle da sunan aljanu duk malamai suna wannan sharhi din amma duk da haka sabanin da suka samu wajen rataye laya din magana mafi rinjaye shine barin yawa din shi yafi ko da kuwa ta Alkur'ani din ce kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwadaitar akan haka ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su yi haka a rayuwarsu ba sannan bayan wannan akwai abubuwan da ratayawar zai haifar yayin da mutum yake rataye laya din babu shakka dogaransa ga Allah zai ragu idan ya rataye laya din ya ga ya fita daga wani rinzi ko ya samu abin da yake so sai tsammani sai tsammaci laya ce ta bashi randa ya gan shi cikin wani hatsari ya laliba ya ji ba laya sai ki haba na san da na fito da laya ta haka ba za ta faru ba kaga a nan dogaransa zai koma akan laya ba akan sa ba kaga wannan ba hatsari ne sannan abu na hudu musamman ga ƙananan yara lokacin da za a rataya musu laya da sunan Allah a ciki da alqur'ani kul huwallahu masal misali ko idza jaa babu shakka za su iya shigar da wannan laya din a cikin gurin da yake najasa alhalin cewa alqur'ani an umarce mu da girmama shi a umarce mu da mu ainihin sanya shi a guri mai tsafta yayin da za a sa wa yaro a wuya zai iya fadawa cikin kwatami zai iya wasa da kwata zai iya dukkan wata najasa ta kai iya ta auka ma wannan kaga wanda ya rataya masa shi ke da laifi domin shi yaro ne kankan sannan abu na biyar wannan rataye laya ta alqur'ani ta fita daga manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani Ya saukar da alqur'ani tun zira man kana hayyan dan ayi gargadi da shi yi wa'azi da shi ba dan a rataya ko a rubuta a sha ba kaga wanda zai mayar da shi kundin ratayawa ya fitar da Qur'ani daga makasudin da ya yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi duk da wannan dalilai ya sa malamai suke cewa ko da da al ne barin rataya shi fi a rataya da hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa ya ce idan ɗayan ku ya firgita a cikin baccinsa to ya ce ina neman tsari da kalmomi na ubangiji cikakku daga fushinsa da ukubarsa da sharrin bayansa da kuma raɗe-raɗen shaidan ina kuma noman tsari kada waɗannan shaidan shaidanu su halarto min to idan yayi haka wannan mafarkin nashi ba zai cutar da shi ba ƙarshen hadisin yake cewa ibnu amr ibnu amr shine abdullahi ibnu amr ibnu al-as ya kasance yana koyar da 'ya'yansa wannan addu'a din wanda ya balaga daga cikinsu wanda kuma bai balaga ba yakan rataya masa a wuya to wannan hadisi din wasu daga cikin malamai sun hassana shi sai hadisi ne hakan duk da cewa wasu malamai sun yi dan magana kan sanadin sa amma dama daga cikin malamai sun cewa hadisi ne hasan sai dai abinda ake kokarin a fahimta ta karkashin hadisin cewa yana nuna rataya laya a hadisin babu magana rataya laya addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ce a dinga faɗa musamman lokacin da mutum ya mafarki na ban tsoro abdullahi dan umar dan amur ba kai tsaye zuwa yana rubuta yana lakayawa ya ba yana rubuta yana karantar da ƴaƴansa ne wanda zai kai matsayin fahimta sai ya fahimtar da su sai su dinga yi wanda kuma zai iya ba sai ya rataya masa a wuya wasu suna cewa yana rataya masa a wuya don ya dinga karantawa kamar allo kamar allo ya ke rataya masa shi ba wai ya rataya masa a matsayin a matsayin laya ba wanda zai iya riƙewa saboda wayansa shi na sai ya riƙe wanda ba zai iya riƙewa ba sai ya rataya masa a wuya sannan kuma wasu malamai suka yi suka cikin isnadin ma cewa bai inganta zuwa ga Amr ibn al-As Abdullahi ibn Amr ibn al-As ba shi kansa sanadin akwai magana a cikin sa to ala ya hal magana da muka faɗa ta farko wacce take cewa barin la ya din dungurungun ko da kuwa ta alqur'ani ce wannan magana ita ce ta farin jaye cikin cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin ma da suke matsawa musamman idan ya ga wani yara laya ko da ta alƙur'ani ce baya bada wannan kofar wannan magana ita ce mafi inganci wani kuma yana cewa shin ya halatta ga matar aure sai aikin gwamnati ko da kuwa mijinta yana da aikin yi da zai ɗauke mata duk nauyinta na rayuwa in ya halatta shin koyarwa wato ko aikin asibiti yana daga cikin ayyukan da za su iya yi tambaya ta biyu za a iya ɗaukar aikin asibiti a tsarinmu na nan Najeriya ga matar aure aikin larura ga umuman game da aikin mace al'aslu asali ga mace shine ta zauna a gida ta yi hidima ga 'ya'yanta da mijinta kamar da Allah ce wa karna su biyu kunna wannan al-iqrar ah, fil biyut shine asali ga kowace mace ta zauna a gida da yi tarbiyyar yara tarbiyyar yara shine babban aikin da yake kan mace idan aka ce gida babu uwa babu uba uwa ta tafi aiki uba ya tafi aiki uwa ta tafi neman kuɗi uba ya tafi neman kuɗi yara ina za su to ƙarshe za su faɗa hannun da bai kamata ba kamar yadda wani yake cewa laisa yatimu man intaha abawahu min hammi hayati fa khallafahu dalila innal yatima alladhi talqa lahu umman takhallat aban mashghula maraya ba shine wanda iyayensa suka mutu ba suka bar shi baya da kowa baya da gata wannan shine hakikatan shine maraya da yana cikin maraici maraya na hakika shine wanda zaka ga yana da uwa amma ta watsar da shi umman takhallat uwa amma ta watsar da shi au aban ko uban da a shagala ga uwa amma kuma ba ta tare da shi ga uba amma shi ma a shagalce ki babu shakka a hakika wannan shine maraya na gaskiya to mace wannan shine al'aslu cikin cikin abin nan sha'aninta shine ta zauna ta yi tarbiya ta kula da mijinta wannan gidan da take ciki ya zama sakan ya zama nutsuwa ga mijinta li taskunu ilaiha da Allah ce ya zama nutsuwa ga mijinta idan ya je waje an bata masa rai ya je waje an kinsa masa haushi in ya dawo gida zai samu lallashi zai samu kwanciyar hankali amma ya zo gida kawai sai dai kanka ya kalli kwano babu ko abincin da zai ci babu ruwan da zai sha abu babu shakka kaga ya baro jahannama ya fara cikin wata jahannama to amma wani lokaci larura ta kan iya kamawa mace ta tashi ta neman aiki bisa larura matar da mijinta ya mutu ba ta samu mai kula da ita ba ga 'ya'ya ya barta da su dole ne ta ɗauki nauyin lamarin su sha'anin karatunsu. lafiyarsu tarbiyarsu duk ta zama a wuyanta dole ne ta nema abin da za ta yi domin ta rike nauyin ƴaƴanta wannan babu laifi idan ta tafi ta yi aiki saboda babu wanda zai ɗauke mata nauyin ta babu wanda zai iya mata babu wanda zai kula da sha'anin ƴaƴanta to ko da ita din lokacin da za ta yi aikin dole ne ta kasance ta yi aiki a gurin da shari'a ta yadda ba daidai ba ne domin tana neman arziki abin da za ta saba wa Allah wannan ba daidai ne. ba a yarje mata ba tana cikin larura ta yi abin da yake saban Allah ne dan ta samu abin da za ta ci tazziyatul ruhi aula min tazziyatul badan wato abin da zai kiyaye mata addinin ta da imaninta da tsoronta ga Allah shi yafi cancanta ta kula da shi sama da abin da zai kiyaye mata lafiyar gangan jikinta addinin ta shine sama da gangan jikinta gangan jiki duk wata azaba da za ta sha a nan duniya za ta wuce matukar ta tafi ta je wa ubangiji bi kalbin salim in dai zuciyar tana nan da imani ta je wa ubangiji da kyawawan ayyuka wahala ta za ta anan za ta kare sabanin ta ji daɗi a nan amma zuciyar ta lalace in ta je wa ubangiji ba bi kalbin salim ba to anan kuma za shiga cikin takeici kaga wahalar lahira ta fi ta fi wahalar duniya domin wahala duniya ne yankewa ce amma banda ta lahira da haya duniya ana iya jure mata amma banda ta lahira saboda haka kaga ashe ba za ta ainihin shiga cikin abin da Allah ya haramta ba domin ta nemi ta ce tana neman arziki don haka in aikin ma za ta yi ta nemi aikin da ya dace a matsayinta na mace da ya dace da matsayinta na mace kuma gurin da ba zai zama ta keta dokar addini musamman koyarwa koyarwa a fi samun tsafta sama da ma'aikin asibiti a asibiti ba lalle ne a samu tsafta a cikin ta ba galibi ne saboda kun san abin ba wai ko rashin rashin kafin nan likitoci mata ko kuma nurses mata bane a'a rashin kyakkyawan tsari ne da ya san da zai da za a bi na dokar musulunci akwai namijin yana nan kaje asibiti namijin yana nan da zai maka allura amma sai ya sa mace taimaka da rashin kunya in ka ce ba ka so a ce tafi da cutar ka wani asibitin ma suke maka mu mata da suke allura in kana so to ba ka so tafi kaga anan ba wai an rasa namiji mai allura bane kawai haka aka so shakiyanci kuma wani katon ya zo wata abin nan wata abin nan wata matar ta zo sai a sa kuma namiji ne mata kaga annan ba wai dan an masu yin bane tsarin ne tun daga farko aka samu waɗanda suke so su karya dokar to sai aka gyara system din ana da wadatattun nas nas za su iya kula to sannan ko da a ce ma an je an ba wa nas nas ayyukan nasu sai kaga kuma tsakanin su da likitocin kuma ba a ainihin babu kame kai wai ai a karkashin sa take saboda haka sai kirawo su zauna su ta hira suna ta tafawa haka wannan da halatta ba to idan har za a samu irin wannan cakuɗe ɗaya tsakanin mace da namiji aikin bai halatta ba asibiti ne a ina ne a ko ina ne dole ne idan mace za ta yi aiki bisa larura ya kasance ta kiyaye dokokin ubangiji kuma gurin da za ta yi aiki za a sace ayyukan da bai sabawa shari'ar musulunci ba iya saba shari'ar musulunci bai halatta ba sai wannan da yake cewa yana neman ƙarin bayani game da masu ajiye wani abu a masallaci ko hula ko littafi su yi tafiyar su ga wasu suna so su zauna yaya waɗannan duk wanda zai aje wata hula ko wani littafi ya yi tafiyarsa ya tafi harkar gabansa saboda kada wani ya zo ya zauna ba ya da wannan haƙƙin in ya zo ka tura littafin sa ka zauna ibnu taymiya yayi maganar wannan da yake fadar cewa kamar waɗanda suke kama guri su sa da duma amma su tafi harkar gaban su su ce waɗannan bid'a ciki bid'a ciki ka zo ka kama guri ka tafi ka ce ba wanda zai zauna akwai yanzu a masallacin haramai ne na Madina ko na Makka akwai wasu durkoki wallahi kamar gado yadda wanda kwan sai ke faɗa kamar gado wani zai ce maka shekara ta tun shi zama a gurin wani tsoho ko ka zauna wallahi sai ka tashi sai ce maka shekara ta tattun ala yake sallah waye ya ce sai a ba taɓa nuna mana wani aka ce nan jimar da'iban wani yake sallah ba cikin sabo ka riga shi zuwa amma dole ka fita in sahun da yake bayan ka duk ya cika sai karshen masallaci wallahi sai dai kowa masallaci shi zai zauna a gurin shi yasa waɗanda ma suka san shi saboda rigimar ta tsufa wato da ka zauna za a gaya maka akwai wani tsoho zai zo zai kai da kashi shi ba ma sai aga da duba ba kaga wannan bai bai halatta ba sai sabilillahi bai halatta ba a masallacin maka ta kai ana ciniki ana ciwatuwar guri musamman a azumi kaga ana ciwatuwar guri akwai waɗanda su aikin su kawai su kama guri su kama anan su kama anan sai sai sai da duwomi da yawa sai ya je da wuri-wuri sai ya fada ne ya fada ne ya fada akwai wasu can yayi jinga da su duk da duba ɗaya za a ba shi riyal hamsin ko a yi tsada da shi har ƙarshen wata haka ga abin da za a ba shi kawai haka shi aikinsa kullum zai zo da wuri-wuri ya kakkama guri ya kama na ya kama na ya kama ta idan suka zo daman sai ya dace ya nuna musu ya ci wannan riyal hamsin ta wannan rana wancan ma ya zo wani lokaci kuma ya shimfiɗa su gaba ɗaya sai ya kwanta ya miƙe gaba shi fa a sahun baya can zai yi sallah wannan na sayarwa ne ba ba zai rage kansa ba kaga wannan ana maganar sabiqul lil khairat ya zai to kaga wanda zai ya zai ya zama halal amma lokacin da mutum ya zo ya zauna a sahu yana jiran sallah ko jiran karatu sai alwala ta warware ko wani larura ya ce a ce ana neman shi a waje sai ya tashi dan biyan bukatar wannan wannan buƙatar tashi in ya dawo fa huwa haqubi kamar yadda ya zo a hadisi wanda ya tashi daga majalisin sannan ya dawo fa huwa haqubi wannan wanda ya kama gurin ya zauna yana karatun Qur'ani ko yana jiran sallah larura ta fitar da shi ba huwa A haƙuri amma mutum yazo sun sassafe ya yi shimfiɗa ya tafi kasuwa ya ta hada hada kuma yazo ya ce huwa ahqqu bi wannan bai dace ba Abin da ake so na a gaggauta zuwa karatu ko shi daga ya fi ya rushe shi da aikin sa tunda idan gaba da tsawon gaban nan duk an kama an tafi kasuwa kaga wanda zai yi gaggawa din nan yazo ya samu tsawon gaba shi an rushe masa wannan gaggawa tunda ga wasu yanzu sun zo sun sa darduma ta kama musu tsawon gaba saboda haka bai halatta ba ibnu jami'a a cikin fatawa ya yi wannan magana sai kuma wannan tambayar da take cewa waɗanne ka'idoji ne ya kamata malami mai karantar da mata ya kare matan aure karatu ya kamata ya kiyaye ban san me yasa ce matan aure ba me hikimar da zai ce matan aure ya matan da ba muharrabansa ba da na auren da ba na auren ba wato su ba na aure ba ne ba ba ba doka a matukar ajnabiya sai ba halal dole ya zama akwai akwai akwai tsari kuma shi bai wannan tambayar da sai ya san ka'idar kawai da yana so ne kamar ya ce ai dan faɗakarwa, amma ba wanda bai sani ba ai kowa ya san hukuncin da yake kansa dangane da matar da ba ta shiga akwai wani musulmi ba da kake bai san wannan ba to na san shi ma ya san an sani shi ma kuma ya sani a daidai bane dan dan mutum zai koyar da matan aure ko matan ma da ba na aure ba karba daga ne kuma ya ce zai keta alfarma ta musulunci ya keta hurumi wannan ba daidai bane ya karantar da su ba tare da kalwa ba kai ya ce zai zai zai musu interview yana kiransa ɗaya bayan ɗaya wannan bai halatta ba in ba zai musu interview din ta kama dole to ya kasance ba a cikin halwa bane ba a cikin halwa bane sannan ya kasance koyar da su karatu zai yi ba wai ya zo su yi ta hira ba ana cewa ana ta dariya wannan bai kamata ba su ma mata in za su yi magana da su su yi magana da su yadda musulunci ya ce ai magana da wanda ba abin nan ba fala yakhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad malami ba wai ma'asumi bane ce malami ma'asumi ne ta karya miryar ta yadda take so saboda malami ne shi a za ta jefa shi cikin fitila kuma shi ma idan ya ga haka ya kamata ya ja mata kullai ya taka mata birki kar ta zo makaranta ta sha kwalliya kwalliya da ba ta yi ma a gidanta da wani akwai hijabi cikakke na musulunci da za su yi shi in za su iya sa niqabi haza aula in har haka za ta samu aula in kuma sun taurare ba saba to ba a ce dai a matsa musu ba amma ka a sha ko abin nan kwalli da jan baki ta zo wurjan wurjan haka ba kyan gani eh duk malami shi zai matsa wa ɗaliban su yi haka shi ba kuma ya kiyaye ba dinga zuga ba haka na san kowa ya san wannan sai dai kawai ai kokarin kiyayewa kuma koyar da su din idan har akwai mace da ta san karatun da za ta koya musu kaga ita ce aula ta koya musu da aka rasa ne to ilimi samun ilimi shi ke kan gaba Na sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da bilal sun yi wa mata ainihin hudu ba sun karantar da su sai wannan kuma da yake buƙatar ƙarin bayani akan wata da'awa da ake yadawa ta kin karatun boko wadda har ta sa wasu suka fara suka fara yaga takardunsu na karatu idan boko haramun ne mu ma to na dai gane tambayar wato in boko haramun ne mu ma ya yaga namu ni dai bace ku yaga ba wato ba wai sabuwar akida bace na ji wanda ya san tarihin abubuwan da suka ta faruwa a Najeriya ya san wannan ba wai sabuwar akida bace wataƙila kai yanzu ne ta addabe ka amma dama akwai ta lokacin da aka fara aka fara batun irin braza din da ake kai a nan braza ɗan muslim braza kaga ai da yawa an yi ta maganganu irin wannan ɗan tsagutu waye waye aka yi ta yaga takarda aka yi ta fitar da ɗalibai daga cikin jami'o'i wai su sun ba za su tafi da tsarin kafirci ba wanda ƙarshe kuma sai suka fige da shi ba dan aka yi ba kuma yanzu suka dawo su ne suke bin gwamnatin a guje kuɗi ake kashewa yadda za su samu mukami a gwamnatin da da ake kira ta tsaro haka matsalar dukkan halayen da zai taho ba bisa tsari na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karshe ka sa masa ido ka ga ina zai ci ba inda zai ci sai ka gan shi wato daga sama ya fada rijiya daga sama da ya taho bai sai wuce rijiya rijiya bai bi kuma ka zuba daga ya karta gutu kuma ka duba yanzu da aka yanzu inda ake hari ake yi ma da zai yi su zama su ne shugaban kasa saboda haka komai ilimi da yake hukunta shi ilimin boko a karan kansa ba haramun bane a karan kansa babu wanda ya taba haramta ilimin boko a karan kansa ilimin boko daidai yake da wasu ilimin muka na abin da ake kira ulumul ana ka san misali lahu don yadda za ka yi arabiya ka ta zama ta miƙe daidai na'uwa li haddi zatihi ba ce sai kowa ya iya nahu ba larabawa can da farko da suka suka rayu da adam safi da suka rayu da adam ba wanda ya san alfa'il marfu al-maf'ul bihi mansub ba wanda ya san wannan wannan ya cuce su a cikin su a bukata ta sa aka aka nemi akan haka sauran ulum duk wannan baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum inda ya shafi al'amuran addinin ku ko kuka fi ni sani haka abin da ya al'amuran a duniya ko ka fi sani abin da ya shafi duniya sauran mutane su suka fi ainihin annal sallallahu alaihi wasallam sanin me ya kamata a karanta me wannan abubuwa abu da suke abin da dai kawai aka ce a kiyaye shi ne a kiyaye abin da yake na haramun kada a fada a cikinsa idan ilimin mukan sun kasance a gurɓace suke wannan ba hana karanta ilimi idan ya gurɓace za mu ga ibnu taymiya in yana magana akan falsafa ko akan mantiki duk da cewa duk wani sharri a cikin ilmul kalam waɗannan ilimin muka na mantiki da falsafa su suka haifar da shi amma sai kaga ya kuma masu ilimin ƙwarewa a ciki har ta kai Abu Zahra a cikin tarjumar da ya rubuta yake cewa ba dan yadda muka ga Ibn Taymiyyah na ya karfa latifa ba da za mu dauke shi daga cikin manyan manyan malaman falsafa na musulmi saboda yadda yake littafin sa raddu radd 'ala al-Mantiqiyyin raddi da yayi wa masu mantiki mujalladi ne kato ya kai shafi 500 yayi ta bin duk ka'idojin su ce ka'ida guda kaza kaza ma da suke faɗa ba su ma gane ta ba shi kansa ma a Platon da yake ko Aristo ko wane ne da ya faɗa ba haka ma yake nufi ba su ne ma ba su gane ba ai kaza kaza yayi ta musu gyara inda bai karanta abubuwa zai iya musu wannan gyara ba kawai cakuduwar abu da abin da yake ba gaskiya ba abin da kawai ake bukata kai mumini kai musulmi ya kasance ka san daidai din ka san gaskiya na karatun addinin musulunci wannan zai sa ka ware gaskiyar daga abin da yake barna kuma maganar cewa karatun boko haramun ne ko a a yi sai an yaki gwamnati sai an kafa matsala ta abin nan gwamnati ta musulunci sai an yi kaza sai an yi kaza wanda abu ne mai dogon tarihi kamar da suka ishara zuwa gare shi akwai wasu lokuta da aka samu alamul islami aka samu irin wannan da awa wanda da karshe ta haifar da abubuwa da dama da kila munasaba idan ta zo wani lokaci kamar da muka yi magana akan alqur'aniyuna za mu yi magana kan irin wannan amma lokacin da munasaba ta yadda abinda ba na so a dinga cewa wata wata wata aqida da ta bayyana kamar mutumin da zai faɗi wannan kamar yanzu ma shi ya fara ba harkar addini amma da yake harkar addini a Najeriya ta wannan tsohon abu ne an dade ana cin cikin 80 ina cikin 80 ta sun ma cikin sabin ko to duk abu ne da an riga an san shi a baya wasu sun yi shi karshe ga ramin da suka fada kuma yanzu wasu yara zo su shiga cikin wannan wannan guguwar su ma karshe ana bin su wanda suke za su gane a hankali a hankali za su gane wanda kuma su gane don muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya gane da su ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi